A rahotonmu na mata kuwa a yau dandalin VOA ya samu zantawa da malama Hauwa'u mai sana'ar ɗinka kayayyakin kyalkyali na gyaran falo wacce ta ce ta fara wannan sana'a ta ta ne don tana jami'a ga yadda hiranmu ta kasance da ita. na Hauwa'u Muhammad. Malama Hauwa'u me kike sana'ar ki? Sana'a ta interior ɗinkin sitimtum tropilus quilt da curtains na gida. Kamar kimanin shekaru na kina wannan sana'a? na kai yanzu kusan shekara hudu to koya kika yi ko koya aka kika fara wannan sana'a gaskiya koya ni farko dai in na gani yana birge ni sai in zo daga dan tropilus fokona in na siya yadi in zo gida in yi sai na zo kuma daga baya na yi deciding in je school akwai wata school salfat a goron dutse mm. sai na je na koya a can do ban gama a nan ba sai da na dawo ina makaranta ne na fara ina dan fodiyo nake degree sai aka yi strike sai na tafi can na fara sai ban gama ba aka yi calling of strike so da na dawo gida dai na yi abin da zan iya sai na karasa kuma a wurin wata da ta yi ita salfat din sai na karasa koya a wurinta to yanzu shi kina koyawa jama'a ko kawai kina yi na sayarwa ne gaskiya ba na koyarwa ban da time din koyarwa shi yasa ina na sayarwa ne to a rana ko a wata kina yin waɗannan abubuwa gaskiya dai zan iya cewa a wata tunda in ka ce a rana ba kullum kake samu ba amma a wata zaka iya yin akalla set hudu a kaɗan dai kayi hudu set hudu to wani alfanu ke samu dangane da wannan sana'a to alhamdulillah dai an samu sosai sosai gaskiya sai dai mu gode ma Allah to wani kira gare ki ga yan uwanki mata To, zama dai baya yiwuwa haka nan gaskiya. Ina kira ga mata su tashi su ma su nemi na kansu. Akwai sana'o'i da yawa na hannu, su ma su tashi su nema. da zama haka gaskiya yanzu baya yiwuwa to me burin ki dangane da wannan sana'a new abubuwa gaskiya shine burina saboda yanzu dai an iya da yawa babu sababbin abubuwa ne buri na a ƙara creating wasu abubuwa sababbi. to kina da sha'awar ki nemi rance don ki faɗaɗa wannan sana'a. Gaskiya ba ta sha'awar neman rance. Malama Hauwa Ure ta ji hankalin mata da su zama masu dogaro da kai domin kuwa ta yi Allah kiwo ya fi Allah na nan. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.